sallu sallu mubarak ala sayyidina muhammad wa ali baiti a tayyibin at-tahirin yan masu saurari wannan waken da za ku je yanzu sunanta harin shandamu a saurara أستغفر الله وأتوب إليه غفارا tabbatar da mu a cikin shugaban mu mai nasara wanda ka yi marbaiwa wanda ka yi marbaiwar addini kamar dubin fikira subhanallah شفيع بن عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا وأفدا Tudu muna cikin kwanukan jajen shahadar sai da sun sa'il alami ne kasantuwan yau litini ne kuma saba ranar litini mukan yi na balaga shi ɗin ne za mu yi da yake litinin kuma da ta wuce ba mai karatun ba wancan da ta baya sha ko kamar kwana goma sha hudu kenan da suka wuce mun fara kudu ba ta dari da sha hudu mun wuce marabi za mu tashi ina hulai su bi bishirin mina shirin illa iqabu kusan karshe wata karan karshe ta danganta da yadda rubutun littafin mutum yake farkon hudu ba din mutum bai gane ƙidayen eh, ba alhamdulillahi wasil hamda bin na'ami alhamdulillahi wasil hamda bin na'am farkon hudu ban kenan to can kusa da ƙarshe annan dai fa karan karshe ne innahu laysa shay'un bi sharri min wa innahu laysa shay'un bi sharri min ash-sharri illa iqab wa laysa shay'un bi khairin min al-khairi illa thawab wa kullu shay'in min ad-dunya sama'uhu a'zamu min iyani wa kullu shay'in min al-akhirati iyanuhu a'zamu min sama'i فليك فليك فيكم من الإيان السماء ومن الغيب الخير واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه وما أهل لكم أكثر مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كفر وما ضاق لما اتسع قد تكفل لكم بالرزق وامرتم بالعمل فلا يكونن المضمون لكم طلبه اولى بكم من المفروض عليكم عمله مع أن أنه والله قد اعترض الشك ودخل اليقين حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم وكأن الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم فبادروا الأمل وخافوا بقتة الأجل فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق ما فات اليوم من الرزق رجي غدا زيادته وما فات أمس من العمر لم يرجى اليوم رجعته الرجاء مع الجاء واليأس مع الماضي فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلى الله على محمد وآل الطاهرين إن شاء الله wannan huduba ce ta amirul mu'minin mai dauke da wa'azozi masu shiga jiki da kalmomi masu hikimomi da yake ɗorin magana ne da a ce mun karanta gaba ɗaya lokaci guda da ya da ma'anansa ya fi zama yanzu ba za ka iya gane ma'anan cikon ba sai ka san ma'anan farkon mu kuma za mu je farkon ba saboda cika sawa muke hu laysa shay'un bi sharrin min ash-sharri illa iqab wani abu ba za a ce masa sharri bane wani abu na sharri ba za a ce masa sharri ba sai iqabinsa wato ikabin sharri to shine sharri in har in har abu an ce masa sharri ne to ba sharri ne ba sai ukubansa mai ya ma'anar ukubansa ainihin azaba da za a mutum sakamakon wannan aiki to duk abinda mutum zai aikata ya zama gobe kiyama zai gamu da ukuba wannan shi ne sharri in har wani abu ya zo mutum yana ganin sharri ne amma gobe kiyama lada ne to shari ne kamar a yi masa bala'an hasa kamar a kama shi a kulle a kurku a ba shi wake to shari ne tambaya shari ne ko a rusa mai gida ko a kore shi gari shari ne saboda mene in dai da lada ka ga ba sharri bane alkhairi kenan amma idan mutum ya aikata wani abu in ma in yana da daɗi a nan duniya amma gobe kiyama za a yi masa azaba ne to menene wannan yawa sharri kenan to shi ne yake cewa nan mai sharhi to kuma walaisa shay'un bi khairin min alkhairi illa fawab wani abu na alkhairi ba za a ce masa alkhairi ba sai ladansa ladan abu shine alkhairi duk wani abin da za a yi a sami dara to alkhairi kenan in aka yi abu in ana ganin alkhairi ne a nan duniya in ba lada za a samu a lahira ba to ba alkhairi ba wannan ka bangarori biyu ne na abu guda duk wani abu da ake ganin sharri ne in dai gobe kiyama ba uku ba za wani abin da ake ganin shi in sharri ne ba gobe kiyama ba ko ba bane to ba sharri bane duk wani abin da kuma ake ganin shi ko kuma ake ganin shi in dai gobe kiyama akwai ba sharri duk wani abu da ake ganin alkhairi ne in gobe kiyama ba lada to ba alkhairi bane in ko kuro wani abin da ake ganin shi wani alkhairi ne in dai gobe kiyama akwai lada to alkhairi shine mai sharhin eh, al-bahrani mai sharhin mai suna ibn maisam al-bahrani a cikin sharhin da yace yana iya daukan cewa alkhairi da sharri anan mudulakai ake nufi kuma zai zama wannan ga mubalaga ne kamar yadda za a ce ma abu muhimmi a ce masa haza ashaddu min ash-shadid wa ajwadu min al-jadid kuma yana iya ɗaukan in an ce sharri da hari mudulakai ah, ma'ana ba a ƙayyade su ba kenan shine a ma'anar mudulaki mudulaki sakakke kuma bayan mu ƙayyade wanda aka yi masa ƙaidi da ingilishi ana ce wani absolute ta wato ba ainihin an ce abu sharri to akwai sharri mudulaki akwai alkhairi akwai alkhairi mudulaki akwai kuma kayyadadde to ta in an ji a ce mutlaki ne yana iya daukan wannan kuma yana iya daukan yana nufin sharrin duniya da alkhairanta wannan zai fi kama wato abin domin a domin a ma'aunin duniya akwai abin da ake ce masa alkhairi akwai abin da ake ce masa shar a ma'aunin duniya to amma in za mu duba da ido na basira mu ba za mu gan shi ba za mu ga abu a matsayin sharri ba sai in ya zama sharri a lahira kamar yadda ya zo a hadisin rahama sallallahu alaihi wa alihi cewa wani abin al'ajabi da al'amarin mumini shine shi sharri ba samun samu sharri ya samun mumini idan wato duk al'amuran sa alkhairi ne in in wata ni'ima ta same shi ya gode sai ya zama alkhairi gare shi in kuma aka sa masa masiba ya daure sai ya zama alkhairi gare shi kaga shi sharri bai same shi ba kenan an masa ni'ima ya gode sai a bashi lada a kara masa ba ni'ima a kara masa kara ni'ima kuma a bashi lada saboda godiyan da yi in kuma aka yi masa masiba ya daure sai kuma a bashi lada to idan aka yi masa ni'ima ya butulci ba yanzu wannan sunan wannan ni'iman ya zama gare shi mene yau ya zama shirin to kaga wato kenan kaga kenan eh, ainihin alkhairi ba alkhairi ba ne sai in akwai rada a lahira sharri ba sharri ba ne sai in akwai azaba a lahira shi ne ma'ana